Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Ta Duk da cewa hukumomin lafiya a Najeriya na ƙoƙarin inganta ɓangaren na lafiya danganin an samu kiwon lafiya na bai ɗaya da samar da kayan aiki da sauransu. Sai dai kuma har yanzu bangaren na fama da matsaloli kamar haka, ƙarancin kayan aiki musamman ma na zamani, ƙarancin ma'aikatan lafiya da ƙauracewar da ƙwararrun likitoci ke yi zuwa ƙasashen waje da sauransu. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da mutanen unguwan Sulumri da ke wajen birnin Maiduguri don jin irin matsalolin da suke fuskanta musamman a bangaren lafiya inda suka bayyana babban matsalarsu na rashin cibiyoyin kiwon lafiya. Abokin aiki na Ibrahim Mustapha ya fara zantawa da wasu iyaye don jin yadda za a kawo ƙarshen wannan matsalar. Muna tare da baƙi a yanzu musamman ma waɗanda suke wakiltan anguwan sulmuri da ke wajen birnin Maiduguri yadda anguwan suke fuskantar rashin wato asibitoci da ma cibiyan kula da marasa lafiya daga ciki ina tare da wato wani uba mustapha abubakar da malama aisha da malama zara za su bayyana tare da kira da ma irin hanyoyi da za bi wajen ganin sun samu waɗannan cibiyoyin lafiya da shauransu a to anguwan suna fuskantar matsaloli musamman ma a yayin da iyaye mata ko nakuda ko wani jinya ya taso musu a lokaci guda kafin a ɗauki marasa lafiya a zo da su zuwa birnin maiduguri suna fuskantar matsaloli hakan yasa suka buƙace da samar da cibiyan ba da kulawa ga musamman ma ko asibiti da da shauransu to da farko zan fara da kai a matsayin ka na uba wani kira za ka yi game da wani hali da mutanen muri suke ciki game da shanin kiwon lafiya kira da zan yi ma gwamnati alhamdulillah allah ya sa sun sarare mu a cikin wannan lokaci hmm. gaskiya mutane a nan kin saka mai wuya a taimaka taimaka asibitin nan da kwararren lokuta a kawo asibiti ko ba kafin a gira ko irin rumfa na emergency nan za a yi a yi mm. wanda za su iya su yi wanda za su iya su yi duty duty in wannan ya tashi wannan ya zo wannan ya tashi wannan yana nan za su samu saukin mm. rayuwa mu especially yaro abin shi je fadi a kasa ya ci bai san yana tare da wani abu ya mm. abin da yake a wannan gurin da ya dauka ya ci ba to kaga wani kuma bai sani ba ka ga tsakiyar dare ya tashi ana neman abin hawa babu kamar nafulan nan ma masu hannu da shudi wani ma zai ya tare da shi za samu moto je ce moto ba mai to ya kamata emergency da gwamnati ko masu hali da shudi ma ko irin moto taimakon nan su saya su ajiye a kofar lan a hmm. sanar a masallace duk wanda wannan abu ya same shi irin emergency nan suna dinga taimaka ana kai su asibiti to bara na dawo gare ki malama Aisha shin wani karin aske zaki da kuma wasu shawarwari da zaki bayar bayar duba da halin da al'umman anguwan sulmuri suke ciki kira daidai zan yi musamman ma ga kiwon lafiyan kenan asibiti domin asibiti yana da amfani sosai ga kowane rayuwar dan adam dan saboda wani cuta na damun ka kaɗan ko kemus ko asibiti in ya fi karfin wanda yake kemis zai iya ce maka ka je asibiti to hmm. kaga ba a da abin da za a ɗan tunkare shi wannan cutan kafin ma har a zo ga asibiti kuma musamman amai da gudawa cuta ne wanda yake saurin kashe mutum in bai samu taimakon gaggawa ba wanda kuma zaka ga eh, tun da babu asibitin wasu suna dan hada kamar gishiri da siga kamar ORT ke da a rashi zaka ga ko ma saboda babu ko yana birnin zai dan hada gishiri da siga ya bawa yaro ya sha amma cutan amai da gudawa ya wuce wanda za a yi masa wannan treatment din a gida ya kamata a samo asibiti musamman asibiti idan aka samo asibiti kaga kuma in an ce za a asibiti to dole sai an samu hanya sakamakon hanyar da za a kai sannan gwamnati ta ma za ta kai kayan aiki za ta samu saukin hanyar zuwa ta asibiti sannan a kwararrun likitoci sannan kuma ka muka zo maganan makaranta kaga 'ya'yan na wannan silmiri 'ya'yan anguwan silmiri hmm. za su samu su yi karatu kaga yaro baya manta da tushen shi gaskiya ne tashi ya san wahalan da ya sha ya san rayuwar da yayi zai kokari ya ga to dalilinsa zai ce zai kawo canji to ni dai kira da zan yi wa gwamnati shine ta duba wannan anguwa da ido rahama musamman kuma da wannan cutar da ta shigo shi kuma wannan cutar dama an fi samun sa damuna sakamakon ko ina ka je danye mm. yaro zaka ga abin shi ya faɗi a kasa ya ɗauka kasa ɗanye ya ci bai san tare da wani cuta ne a jiki ba kuma rashin asibiti in yaro ya fara amai da gudawa kafin ka in baka da kuɗi ma kenan da kuɗi ne aka iya yin magana a kawo ka mm. kafin ka zo nan cikin gari ka zo umoru shehu ko general lokacin lokaci ya riga da ya kure kira da zan yi musu shine sai a kawo kwararrun likitoci sannan kuma a ba wa waɗanda suke kamar wanda suke neman jari a dan bubbuɗe musu irin kananan kemis haka haka a cikin angoyi saboda idan wani abu ya faru a samu a je ke musu a dan yi musu hmm. taimakon gaggawa idan ya gagara kafin nan kuma sai a kai su haka kuma wasu mazauna yankin sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan batu to bara mu koma ga al'umma anguwan musamman ma waɗanda suke kira ga gwamnati da ta shiga lamarin ciki adda hakimin anguwan wadda ya yi bayani ta harshen kanuri haka zalika mazauna anguwan sun bayyana cewa daga sulumuri din zuwa birnin maiduguri su je da mai jinya akalla suna kashe 500 shida har zuwa 800 kamar yadda wata mata ta bayyana. Kamiya mu kashe kusan 700 800 irin su general irin su nasifan wannan kam ya fi haka ma. To kaga wani mai karamin wanda bayyana da kuɗi kuma yana dan tunanin yaya zai yi to sai a dinga dan ba da maganin gargajiya. Kirma kuma da bika bunyar ma kai kamo la gana la suro suro isha zamzu isa kuma lili da ngurodun wa baraza moto manyen fanden de fe manye mafe magonyo luyana kamo makala la sombo. Har suke gwamnati an godonyen marti marti gwamnati a kungiya gade an da bana jin ma bana kala da manyan littari manyan. Gaskiya muna da ma karancin makaranta har ga Allah. Ya muna da yara da yawa a cikin anguwa da ba sa makaranta muna bukatar mu ga an mana makaranta da kuma taimakon asibitin. Duri ma tura le zai wasu rungura den ganan zai duri kam duma mai umbe. To a takaice dai kamar yadda 'yan anguwan suka bayyana haka zalika daga cikin 'yan anguwan akwai masu anguwa irin su akimi da shauransu wasu su sun yi magana ta harshen kanuri to muhimmin abin da dai suka faɗa a kai ne suna buƙatan gwamnati da ta kafa cibiya wato na samar da lafiya kamar a ce asibiti saboda anguwan suna da al'umma da dama to ba wannan asibitin yawanci idan aka yi jinya to suna fuskantar matsala kuma daga can sulumuri din zuwa birnin maiduguri suna fuskantar tsada yana kai kudin mota 800 da shauransu haka zalika kuma duk da ma dai matsalolin nasu sun bayyana akwai matsalan rashin makarantu to babban abin da yake damun su yanzu a sulumurin shine wato rashin asibiti suna fuskantar damuwa sosai hakan yasa suka buƙaci gwamnati ta shiga lamarin duba da yanzu sun samu ci gaba da zaman lafiya da wumimmiya ba su da matsalan komai amma matsalan su ko shine ba su da cibiyar lafiya kula da lafiya wadda gwamnati ta kai musu wutan nefa da shauransu amma wani cibiyar lafiya ne da yanzu haka ba su da shi a takaice dai jawabai da suka yi ta harshen kanuri kenan to bara mu koma gare ki malama zara shi me zaki ce game da wannan al'amari na bukatan da al'umman musulmi suka yi na tabbatar musu da cibiyar lafiya to kamar yadda kai bayani gaskiya abin na da ciwo kuma akwai matsala gaskiya kaga idan ka kula a cikin unguwa a ce wai ba asibiti gaskiya ba karamin matsala ba ne ko kuma ba karamin tashin hankali ba ne idan mace ta fara nakuda daga nan unguwan silimiri har a dauke ta a ce wai nan har cikin maiduguri ka zo cikin unguwa ko kuma dai nasihom ko kuma general ko kuma dai umaru show da dai hmm. sauransu kafin nan ma a zo kaga idan a ce nakuda in har mutum ya zo da karan kwana ba san ma abin da zai faru kafin hmm, tafiyan da yawa eh kaga akwai tsakanin akwai nisa sosai akwai tazara to kuma in Allah ya sa da yake ba za a rasa masu hannu da shuni a cikin unguwanni ba ba za a rasa 'yan siyasa ba ba za a rasa 'yan majalisu ba za a kira su da babban murya to kamar yadda za ka taimaka wa 'yan uwanka haka zalika su kuma suna da haƙƙi a kansu da za su dube su da idan rahama su ji kokensu da kunnen basira. To malamai sannu ku da kokari musamman ma kamar yadda kuka bayyana bukatan ku a unguwar Sulmuri to Allah ya sa a yi maganin wannan. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muka daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman musamman abokin aiki na Ibrahim mustafa ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya.